Sashen Hausa na Studio Kalangu ya gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 18 ga watan Mai na 2022. A cikin shirin za cewa yau 18 ga watan Mai ranar gidajen tarihi ce ta ƙasa da ƙasa. Takin ranar shine karfin gidajen tarihi. Shugaban gidan tarihi na Bubu Hamma a Yamai na da bayani akan wani shirin gina wato ɗakin tarihi na abubuwan masu rayuwa na da a yamai domin gudun tashin hankali al'ummar wasu ƙauyukan gundumar torodi da gotai a jihar tilibiri sun koma wato a garin garbai kunu muna tare da ƙarin bayani a rahoton musamman na wannan shiri muna ɗauke da hira kan sadarwa cikin ruwan sanyi domin rigakafi da kuma kula da rigingimu. Yau sha takwas ga watan Mai ranar gidan tarihi ce ta ƙasa da ƙasa, kira ranar bana shine wato ƙarfin gidajen tarihi. A Nijar ana tattauna batun gina wani gidan tarihi na abubuwa masu rayuwa na da a kan wani fili da ke a kogin Isa a Yamai, tsakanin ƙasar Nijar da kuma masanan kayayyakin tarihi na Amurka. kamar yadda babban daraktan gidan tarihi na bubu hamma da ke yamai haladu mamman ya bayyana wato za a saka miliyar daya na dolar domin aikata wannan aiki. Mun karbi ba da juma ba wata tawagar masana burbushin halittu na Amurka da Faransa da suka zo bisa tsarin wannan shiri da ke a matakinsa na tattaunawa zai zama wata cibiyar tarihi mai muhimmancin gaske ba wai kawai ga Nijar kaɗai ba har ma ga ƙasashen Afirka domin kowane ya zo da nashi ɓangaren da ya haɗa itatuwa nau'in namun daji har ma kuma da kakan ƙadangare. domin ya zama gidan tarihi na haɗin gwiwa kuma wannan shiri za a raba shi tare da agadas da ke a matsayin tushen kakan kadangaru zuba kuɗi ne da gwamnatin niger ya kamata ya tattauna tare da masana amurka da ke wakiltar jami'ar chicago tare da national geographic wata hukumar amurka har ma kuma da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira niger heritage da za su tallafa wajen neman kuɗaɗe domin wannan shirya tabbata A cikin tsarin bunƙasar da kayayyakin ayyukan ƙirƙira na hannu na Nijar ana gudanar da wata kasar baje kolin kayayyakin sana'ar hannu daga 17 zuwa 22 ga watan man na wato a nan yamai. Madam Abubakari Khadijatu mai kula da harkoki na gudanarwa a ma'aikatar Forge R ta bayyana cewa matsalar yawatawa da kayayyakin ƙirƙira da kuma su kansu masu ƙirƙirar na Nijar na daga cikin matsalolin da ke takawa al'adun ƙasar birki ahirta da Adama da Dawaki. A yau babbar matsalar mu ita ce yaya za a yi ayyukan musu isa ga al'ummar Nijar har ma zuwa ga kasashen kewaye. Tun da yanzu kai kamun masu fasahar kirkira da ayyukansu ita ma wata babbar matsala ce. Ta wani bangaren kuma ya za a yi al'umma ta karbi irin waɗannan ayyukan tun da yanzu babu isasshen mata da matasa masu aiki a fannin wasannin kwaikwayo da na barkwanci. Wannan ne ma ke taka ma ayyukan na masu fasaha birki. Irin fasahar da ake shiga fage wato ardelasen rayayyar fasaha ce wacce ake shiga filin wasa wasu kuma suna kallo kenan kowa yana da ra'ayin shi a kanta wasu kan ma sa son zuciya hakan kuma ya ta mai da abun baya ya rage ma masu yin ta kuzari har ma ya shafi ayyukan karan kansu Wata tawagar kwamitin 'yan asalin Tilibiri domin zaman lafiya da haɗin kan al'umma ta kasance a garbe kunu domin sanin yanayin mutanen da suka bar mazauninsu ke rayuwa a ciki, musamman waɗanda suka baro ƙauyukan Bolsi ta ɗaya, ni Zumbu da kuma da ba a jihar Tilibiri. Waɗannan mutane sun sami mafaka a garbe kunu saboda dalilai na rashin tsaro. Shugaban ƙungiyar Amadu Haruna Maiga ya yi ƙarin haske a hirashi da Musa Hassan. Mutane 400 ai gari ne da ya zo ya haɗu da wani gari yana kawo cinkoso amma a cikin garin an samu haɗa waɗansu kuɗaɗe domin sayan kaya na bukata kuma mai gari ya yi kira ga mazauna garin garbe kuru domin su kawo ɗauki suna ƙarƙashin itatuwa ne mata da yara ƙanana abin yana ba da tausayi kuma a lokacin da muka je wajen mun gani motoci cike da mutane sun ce za su je yamai ne sannan akwai da'irar dargwal akwai garuruwa da ba mu je wajen su ba amma dai mun ja hankalin gwamnati kotun shari'a ta soja ta fara zamanta da sunan shekara 2022 yau a yamai a riwayar jaridar gwamnati lissahila mai fitowa duka rana batutuwa guda goma sha uku da suka hada da daya kan kawo cikas ga tsaron kasa da kuma wani na yi wa karamar yarinya mai shekaru sha hudu fyaɗe ne kotun za ta yi shari'a a kan su a tsawon kwanaki bakwai da wannan zaman taron zai ɗauka wasu laifukan sun shafi ɓacewar kayayyakin aikin soja sata da dare shiga maye a bainar jama'a tserewa damfara kamar da yadda majiyar ta jaddada. tun wasu 'yan kwanaki kenan da mazauna wasu unguwanni na birnin wato zandar ke kokawa da rashin wato ruwa mai inganci sai mu saurare su a hirarsu da wakiliyarmu zara bukar. ya in odar warin gwalolo ne ruwan suke yi mun duba ba wani da ti ga tiyon kan famfo kuma babu wata gota da tiyon famfo ya fashe balle a ce shine ya haddasa wannan warin don haka muke kira ga kamfanin gidan ruwa su bincika tiyunan su domin duba inda wannan matsalar take su gyara da gaggawa mu dai matsalar mu ta ruwa in ya zo ta tunda sa in ya zo warin gwalale yake gaskiya yau kaga muna da ruwa ko gobe bin mu da ruwa to jibin mun kunna da fara ruwan gwalala ne zai su duba su yara mana su magance mana matsala wannan ta gwalalan wannan gaskiya fuskanta matsalar da muke yi kamar muna shan ruwa mai warin gwalala ne jiya ma mun doshi da dama kuma ba da daɗi na sha haka muke shan shi dole tunda ba mu samun ruwa isasshe kenan yana da kyau muna so a samu gyaran matsala wannan magabatan kamfanin samar da ruwan shan na san na sandar da muka tuntuɓa akan wannan batu ba su su ce wani abu a kai ba yan kasuwa na birnin kwanne mai iyaka da illela a tarayyar najeriya wato jihar tawa na fuskantar matsala wajen shigo da kayayyaki a wannan birnin saboda dalilai na tsaro habibu atiku mamba na kungiyar yan kasuwar na birnin kwanne ya yi karin bayani a hirashi da asuman musa arzika yadda 'yan kasuwa suna shiga cikin najeriya gaba gadi su shiga kowane lungu inda kaya suke sai su kawo gaskiya ya rage sosai matuka. saboda rashin tsaro kana jin tsoron ka tare dukiyarka baka san wanda kwashi kiya da ita wurin sayan kaya ko ka dawo to shi ke sa wasu sun ka dangana da cewa duk wanda zai sai kawo su sayi to shi sa abubuwa sun kai tsada an rage samun kaya na nesa suna ga kwanan kusa kusa tunda ba mai iya kaddara ta nesa akwai wanda ma ko nan illila bai iya shiga kuma ba wani abu ya hana mai saboda gudu abin da ka iya za shi dawo to rashin tsaro ya haddasa rashin abu abubuwa da dama kayan masarufi sun yi tsada kuma dole ka sai saboda kai baka iya zuwa su harin ko ko mai ce wani zai a ce ce wani ne yanzu ku suka ce kai me kai na tunda babu tsaro in dai daga sai abin wani abu shi faru shi ma wanda a can tsoron ka biyo hanya shi sa zai faru musamman wannan garkuwa da mutane da ake yi mutum ya tafi daga kan ziyara wani wuri ko kuma sayan kaya a can yi garkuwa da shi ne ya kawo wannan matsalolin dole abubuwa su yi wahala wanda yake ga su ba babu su ba amma rashin tsaro ya haddasa musu tsada a difa wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta mai suna dynamic ya kira ya kira wani zaman taro domin fitar da shirin koke su zuwa ga hukumomi mamman sani arifa mamba na haɗin gwiwar ya zano wasu daga cikin bukatun nasu a hirashi da gidi abdurrahman mushunan lakwal wanda suke kwantiragi abinda ake ba su bai taka kara ya karya ba kenan ya kamata gwamnati ya tuna da su ya dauke su aiki dindindin mutum wanda ka dauke shi aiki abinda kake ba shi in bai taka kara ya karya ba ba zai abinda kake so ba kenan burin mu ya kamata gwamnati ya dauki wannan ajankin ya ba su matrikil domin su tafiyar da aikin su yadda ya kamata abu na biyu kuma akwai firim de motivation jihar difa yau da shekara bakwai tana cikin hali na rashin tsaro mushunan mu waɗanda suke ƙauyuka suna tare da falgaba sai sun je sun yi makaranta kuma su dawo cikin difa ko kuma babban gari ko maine ko gingimi ko dai gari dai inda dai akwai soja su zo su kwana kuma washe gari su koma kenan ya kamata gwamnati ta ba su wani kuɗi na musamman wanda za su ɗauki yaunin wannan tafiya da dawowa bayan haka nan akwai horo da ya kamata a ba ma mushina formation pedagogique kenan duk mushin da bai da horo ba zai iya bada cikakken sani ba A game da jarabawar bakaloriya a Nijar a shekarar 2022 an kirkiro da sabbin cibiyoyin jarabawar guda takwas kamar yadda ofishi mai kula da tsara jarabawar ya sanar a wata takardar aiki da ya fitar. Sabbin cibiyoyin su ne na Ingal a jihar Agades, dan katsari a jihar Doso, Jiratawa a jihar Maradi, ta maske a jihar tawa da ayoru da namaro a jihar tilibiri sai kuma dungas da tirmini a jihar zandar ita dai jarabawar bakaloriya a rubuce za a soma ta ne a ran 18 ga watan juye na 2022 a duk faɗin ƙasar nijar baki ɗaya. tsarin fagod da mai kawo tallafi ga al'amuran gudanar da mulkin demokaradiyya ya shirya wata haduwa tattaunawa tare da abokan hulɗar jiya talata shugaban tsarin ya yaba da yadda abokan hulɗar suka karbi wannan kira da kuma ingancin tattaunawa domin cimma gurin da aka sa a gaba Wannan rana ta farko na canza yawo tsakanin abokanin hulɗa dama ce ga Fagot da farko dai za a tattauna da abokanin hulɗa kuma su canza yawo tsakaninsu domin ganin ya yanayin aikin yake tafiya menene abin da za mu riƙe a cikin abin da muka yi kuma mu shiga cikin duba hanyoyin da ke ba mu damar mu yi mu da kyau kuma mu cimma gurin da muke son cimma. masu haƙar ma'adinai guda takwas da suka makale tun ranar 16 ga watan abril a mahaƙar ma'adinai ta zanga da ke farkowa a burkina faso an kasa gano su har yanzu mutanen sun hada da 'yan kasar burkina faso shidda da ɗan kasar tanzania ɗaya da kuma ɗan kasar zambia ɗaya a cewar editan studio wato yafa a na fandasin irindal a wagadugu da muka tuntuɓa ana ci gaba da ƙoƙarin ceto waɗannan mutane abin tuni dai wato ruwan sama da aka tafka kama da bakin kwarya ne suka mamaye ramin karkashin ƙasa inda mutanen ke aiki mai zurfin metar 700 ga dai santa sanu da ƙarin bayani Tsaron ya soma dushewa na ganin an samu ma'aikatan nan takwas masu tonar arziki na cikin ƙasa da rai a cikin raman barkuwa a tsakiya maso yamma a ƙasar Burkina. Gwamnati ya girka wani kwamitin kulawa ga ƙoƙarin yunkurar da ayyuka na ceto. An yi wa magabatan kamfanin hani na huta daga ƙasar har binciken ya bakulo masu hannu ga haddashin wannan al'amari. Lunguna na samun mafuka guda biyu an tar da ba kowa cikin musamman ma ta biyu a ranar talata inda aka sa ran ma'aikatan takwas ko sun samu mafuka a nan hantar da ba kowa ciki sa ran ƙarshe dai da ke akwai yanzu shine ya dogara ga lungun mafuka na uku da ke can ƙasa da ake ƙoƙarin cimma don a gani. La troisième chambre qui est un peu plus en profondeur, qu'il reste à découvrir. rahoton namu na musamman kasar nijar na tattare da dalilai masu yawa da ke iya shanye rigingimu wannan kuwa na iya kawo cikas ga ci gaban kasar a ganin hassan modi adamu malami mai binciken kimiyyar labaran wato labaru da sadarwa ga shi a hirar shi da muktar hamadu Dalilan rigingimu suna fitowa daga dan Adam. dan Adam yadda Allah ya halitte shi hankalinsa yana karkata kan wani abu, ga tamboyi, ga son abubuwa, ga bukatu ɗan adam na iya kasance a bangaren bukatu na matakin farko a yayin da a wajen wani bukatu ne na mataki na biyu kuma daga nan ne ake samun bulluwar rigingimu ko a ne ire-iren rigingimu ke akwai a san cewa akwai nau'in rigingimu guda hudu ko da yake wasu suna maganar rigingimu guda bakwai rikicin farko da za mu taɓo shine rikicin ra'ayi mu taɓo yanayin tafiyar siyasa da na dama da na hagum ga 'yan democrat democrat da kuma 'yan republican masu sassaucin ra'ayi 'yan kama karya kowane daga ciki na neman bunƙasa yanayin siyasarsa makarantarsa akwai rigingimun moriya wasu na cewa idan babu moriya to babu aiki akwai rigingimu na tsakanin mutum da mutum ana maganar daidaito kuna jin wasu na cewa ni ni ni kowa na cewa shi ke da aƙidodi kuma waɗannan aƙidodi nawa ba su zama laifi kuma wannan yana kai mu kamar yadda Egel yake faɗi cewa gaskiya ba ta gare ka ba ta gare ni amma cikin cikin wata haɗaka da ke haɗa gaskiya guda biyu. Wa'anni ne hanyoyin bi don rigakafin rigingimu? Sadarwa mara tashin hankali sai NB na shawarta tsare-tsare da ke taimakawa masu ruwa da tsaki wajen kula da rigingimu. Cikin kula da rigingimu abin da ke da muhimmanci na da kyau a maido hankali ga saurare. Domin saurare ne yake ba da damar tantance bukatu na ƙasa-ƙasa na mutum biyu da ke cikin rigima. Domin kai ga wancan mataki shine na shiga tsakani wato sulhuntawa kuma cikin wannan shiga tsakani a gwada akalla kawar da ɗaukar hukunci kuma yadda son ranku gefe guda. Ya za a yi a ciwo kan rigima idan ta bullo? Ya kamata mu samu zarafin tantance matsala ko kuma matsaloli domin wannan ya kamata a gayyato hanyoyin sadarwa na da yin amfani da hanyoyin zamani da na gargajiya. Hakika game da hanyoyin sadarwa na gargajiya ina daga cikin waɗanda ke tunanin ilimi na gida sanin kakanni sun kasance har kullum hanyoyin ta hanyar su ake